ana haɗa musu gabza da sunan tuwo an basu sun koɗe sun jeme sun kanjame malaman an basu a gigice yaran a gigice kowa a kidime kai kai kadai ka kwashe mai zaka yi da kuɗi ka ɗebe yayanka wasu na texas wasu na singapore wasu na california wasu na miami wasu na las vegas wasu na chicago to mun ji ya ci ya yi go ɗan banza akwai nan da zai sake dawa ko ba zai dawo ba kabar yayan talakawa a cikin wannan yanayi kabar bar yayan talakawa za su yi noma ba san yadda za su iya ɗauko abincinsu su kawo ba saboda rashin hanya sai na umar radiyallahu anhu jaki ya ga yayi tuntube sai hankalin sai ya tashi aka ce lafiya kaga jaki yayi tuntube ka ya tashi sai yake cewa law asarat baglatin fil iraqi la khashitu an yus'ala anha umar yawm al qiyamah ya ce ba nan madina headquarter ba da jaki zai yi tuntube a iraki ya ce sai na ji tsoron kada a tsaye da ni a gaban allah ranar tashin alkiyama allah ya tuhume min jini dan me ban masa kwalta ba jaki da jaki a gwamnatin na umar da jaki a gwamnatin najeriya wanne da mutum a gwamnatin najeriya wa fi dama dama wa ya fi gata da jakin gwamnatin na umar da dan najeriya wa ya fi gata me za ka yi da kuɗi ina za ka kai su me za ka yi da su a cikin ka za ka ci zina za ka yi da kuɗi me za ka yi da su ka bar 'ya'yan talakawa cikin bala'i ka bar asibiti wai janareto ka samu wa asibiti babu wai an ɗauke wuta wai ana haskawa da caja ana tiyata da caja wai tiyata ake a haska da caja wallahi akwai wani dan uwa da dama daga cikin ku sun san shi yace wani babba cikin manyan nan ya dauke shi suka je Dubai baki da baki yake gaya mu yace suka je wani hotel hotel din a cikin teku yake hotel ne a cikin teku akai yace malam ka san abin da ban tsoro na ce a yace ya mana order abinci ni da shi plate biyu kowane plate ɗaya kudin sa dala dubu dala America yace ni da shi muka zauna muka ci dala dubu naira lokacin dalar mana naira ɗari da ashirin naira dubu ɗari biyu da hamsin suka zauna su biyu a danin tebur suka ci suka tashi naira dubu ɗari biyu da hamsin cin abinci ɗaya dubu ɗari biyu da hamsin idan aka sai motar dubu ɗari biyu da hamsin aka mata kik daga nan za ta iya zuwa lagos ko ba za ta je ba wai wannan plate biyu ne na abinci aka zauna aka ci wai saboda kawai duke talakawa ce aka sata to irin wannan mutumi ɗakin nawa zai kama a hotel ɗin ya kwana sannan abincin rana ne breakfast da dinner ba karuwar da zai dauko dala dubu nawa zai biya ta yadda fa ake da kudaden kenan shi yasa za a saci kudin kamar an kunna musu wuta kare sai da za a yi da su saboda ko ya sauka ya saba wannan kashe kudin bala'in ba zai iya daina ba wata rayuwa ce da ya daina ta sai ga gare mutu sai ya ci gaba da yi kamin ya an kare sai kudin su fara karewa da an kunna masa danja shikenan sai jinin sa ya fara hawa sai ya dan haɗu da sukari sukari da kuma ɗan hawan jini shi kenan dama ya je ya taɓa wata baturiya mai ƙanjamau ya dan kanjamo amma da yake yana samun balance diet abin bai bayyana ba to yanzu ba balance diet even unbalanced diet cannot be found kami a haka sai ga ya dan kanjame ya jame ya tamuke ya mokaɗe ya aziz a lokacin da yake khalifa yana aiki a ofis sai esa sai ɗansa ya shigo ofisin da daddare ne ya ce me yake tafe da kai ya ce mahaifiyata ce ta aiko ni sai ce to da ka karka faɗi saƙon akwai fitila a kunne sai ya kashe fitila akwai wata a gefe sai ya kunna ta sai ce faɗi saƙon sai yaron ya faɗa bayan yare ya gama bayani sai ce to shi ke nan je ka abunka sai ya kashe wannan fitilar sai ya sake kunna ɗaya mutane da ke cikin ofis suka ce a wani kashe-kashen fitila kake da kunne-kunnen fitila ya ce ba ku gane ba suka ce ba su gane ba ya ce to ai kun ga wannan yaron ya ce mamu a ta tace ta aiko shi kenan wannan matsalar ba ta da alaka da aikin gwamnati personal problem ne matsala ta ce ta gida to ita kuma fitilar da ya samu a kunna a ofis din kananzir din da ke cikin fitilar da kudin talakawa aka saya ya ce to idan na saurari damuwar talakawa a cikin hasken fitilar da kananzir zurdin ciki da kudin talakawa ka siya yi na ci dukiyar talakawa ba bisa haƙi ba ya ce amma ita wannan da na kunna da kudi na na sai kananzir zurdin shi yasa na kashe ta gwamnati na kunnatawa na saurari matsalar gidana yanzu za a ci gaba da harkar gwamnati to sai kuma na kashe tawa sai aka kunnata gwamnati sai a ci kanayi kaji wayanda suka san darajar amana yanzu wannan jami'a me ba za a samu zaman lafiya a kasar ba wallahi kamin ya gama shugabanci duka shekara biyu rike gwamnati musulunci karanta tarihul kulafa na imam suyudi sai da ya zama a duk duniyar musulmi ba musulmin da ya halatta bashi zakka saboda talauci ba musulmin da bai da abincin shekara daya abincin shekara na yanzu idan ka tsaya ciyaman a nan sabon gari local government ka ce amma duk wanda bai da abincin shekara ɗaya kare jefa mun ƙuri'a za ka ci to idan ka ce duk wanda bai da abincin wata shida wanda in ya kwanta daga na wata shida bai da matsala kare ya baka ƙuri'a za ka ci to wata uku to wata biyu to wata daya fortnight sati biyu a sati biyu wani zace wa kai ku ce allahu akbar allahu akbar gwamnatin musulunci sai da aka kai matsayin da babu wanda za a iya bashi zakka saboda talaucin shi kai ku saurara ku ci khalifa umar ibn abdulaziz a wayannan shekaru biyu da ya rike gwamnatin musulunci sai da aka kai matsayin da kura da akuya za su yi kiwo tare kura ba za ta iya taba akuyar ba saboda adalci shi karanta tarikul kulafa na imamu suyuri akwai wani balarabin kawai yana kiwo sai kura ta kama tinke shi sai aka yana kuka sai aka ce yanzu saboda kawai tinke ka guda ɗaya kake kuka ya ce ha ba tinke ya ce asarar tinke ne damin ba ya ce ina jin tsoro kada Allah ya yi wa kalifa rasuwa ne domin a gwamnati shi ba mu taɓa ganin wannan ba a ce kura ta kama akuya ba mu taɓa gani ba yana dawa headquarter labarin da ya fara samu shine Allah ya yi wa kalifa Umar ibn Abdul Aziz rasuwa saboda mai amana albarkar amana ta shugabanci kura ma Allah ya sa tabbata ta iya zalunci ba to yanzu ko ina abin ya dagule to ina ne zaluncin ba zai shiga ba ka faɗa min gefen da ba zai shiga ba wai menene yake faruwa ku je ku local government ana ganin ma the most corrupted sector the most corrupted tire na gwamnati shine local government ku je ku zagaya ku ga abin da yake faruwa zagaya kusa da kashiya na local gamba ko kawunta ne baka labari je wajen ma'aji ka sha labari je wajen stokiba haka fa kawai za a zauna ofis a yi rubuce-rubuce na karya an ba da kwangila ta sayo kayan masarufi da ba sai an dubi wasu disposable goods kayan masarufi saboda za a yi tallafi wa mutanen wuri kaza shikenan sai a tabbata ka zauna ake wannan sai a rubuta shikenan sai a shirya boca ta an cire kuɗi shikenan shikenan sai kuma a sake shiryawa wani rubutun karya wai ga kayan an siyo duk ana zaune a cikin daki shikenan sai a sake rubutun karya wai shigo da kayan cikin suto sai a sake rubutun karya an ba da approval na a ciro kayan sai a ba da rubutun karya suto kifa ya ga approval ya ba da dama an cire an je an raba kayan sannan sai a ɗauko ghana must go da kuɗin da aka yi wannan dildin kuma sai a zuba a kan tebur a kasa a watsi ana ganin an ci banza talakawa ba su sani ba da ya sauka sai ka rasa ya aka sai ka rasa ya aka da ya sauka wani ma kamin a daɗa sai ka fara ganin shi kan a ba tun idan ya hawa a caba in za a ratso ta anguwar da an san shi ce da a caba shakuna tana shiga tana shiga bai su a gaishe idan tafiya ta yi tafiya sai ka ga yaron gumi kaddara kuma ya saduda sai ya shi da jamfa jamfansa an ɗauko shi a caba an ratsa ta cikin kasuwa ga ɗan sai yawo ganyen alayyahu a cikin leda bag yana leƙowa yana falau falau falau yanzu an rungumi kaddara kuma an miƙa wuya honorable kuma yanzu an zama horrible da kun zauna kuma sai dogon surutu da san da yake ciyaman duk wukin zai je wukin a abuja karanci a kwana biyu ya kashe kamar dubu ɗari biyar zuwa dubu ɗari hudu zuwa dubu ɗari shida a wukin kawai wai wukin ne wai ciyaman na lokal gama ya ɗauki dubu ɗari biyar ya je wukin abuja wai kamin ya dawo ya kashe kuɗin masu yadda ya ci bashin dubu ɗari da hamsin saboda kawai kuɗin talakawa ne yana ganin ba hisabi yana ganin ba lahira yana ganin ya ci banza wani irin bala'i ne wannan da ina za a je wannan ya sa abubuwa suka dagule uba ya ci amanar ɗa ɗa ya ci amanar uba mata ta ci amanar miji miji ya ci amanar mata mai gida ya ci amanar yaron gida yaron gida ya ci amanar mai gida oga a kasuwa ya ci amanar yaron kasuwa yaron kasuwa ya ci amanar oga a kasuwa alhalin qur'ani ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanatahu ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanatahu walyattaqillaha rabbah Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya ba sashi amana falyu'addi alladhi itmina amanatahu to shi wanda aka bashi amana nan ya tabbatar ya miƙe amanarsa walyattaqillaha kuma ya tabbatar da cewa ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to mu ya akai idan sashi ya ba sashi amana maimakon ya zama an riƙe amanar sai ya zama ba riƙe ta ba kun san bala'in amana duk wanda ya ci amana kai ku ce Allahu akbar wallahi idan aka baka amana ka ci amana ba za ta tashi cin kwalar ka ba sai an zo kan siradi hatsarin cin amana ke sai an zo ina kan siradi shi siradi kamar igiyar shanya ne kamar wayar wutar lantarki nan da ake daurawa a jikin pole haka yake a saman jahannama yana lilo sai dai bai kai igiyar shanya kauri ba kamar irin wannan wayar amma bai kai ta kauri ba kaurinsa kamar kaurin gashi ya fi takobi kaifi kuma a saman jahannama yake kuma lilo yake kuma wannan ita ce kaɗai hanyar da ake bi a je aljanna banda ita ba wata hanya duk wanda ka gani ya je aljanna ta nan ya biyo ka shirya ta nan zan bi kai ma ta nan za ka bi ba wata hanya da za a bi banda wannan in ka ganka aljanna ta ganka biyu to ita amana idan ka ci amana a duniya ba za ta tashi ma tsiya ba sai an zo siradi ita nan za ta tare ka ita nan ne take aje block ɗinta ta jira ka yanzu ba ka ci ba kana ganin ba matsala an dan baka amana kuɗi ka murkushe wani ya baka amana ka saida masa gida kuɗin da aka sayar ka kasa kashi uku ka bashi kashi biyu ka murkushe da sunan wai kai dillali ne wani ya baka amana ta ainihin iyali ka ci wannan amanar wani ya baka amana ta dukiya ka murkushe amanar ka cinye dukiyar marayu wai da sunan kai babban yaran ne ƙaninka ko yayanka ya mutu wai amma kai ne zaka murkushe dukiyar 'ya'yansa da yaro yayi yi magana da bangado ka ce an yi mutuwa kai ba mutuwa ta dame ka ba sai magana kuɗi kai in sake jin wannan magana lokacinsa bai taso ba tukunna sai ya shi lokacin ta zai taso wai sai ya murkushe abin gaba daya a shekara kaɗan wai sai ka ji wasu shanu ba san yadda aka yi da su ba wasu motoci ba san yadda aka yi da su ba wai akwai wanda aka zo ana bincike wai hadda wasu gonaki guda biyu sun bata ba shakka kan da gonakin akwai su ni ma ban san yadda aka yi ba gonakin suka bata to ya gona za ta ta bata da Allah ya gona za ta ta bata kafa take da shi na ji akuya tana iya bata to gona to ita amana za ta barka sai ka zo sira idan za ta zo ta tare shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda Huzaifa da Abu Huraira suka yi taron dangi wajen fidda shi hadisi ne ingantacce Imam muslim shine wanda ya ruwaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumu muminun fatuzlafu lahumul janna fayatuna adam fayaqulun ya adam istaftih lana aljanna fayaqul wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum izhabu ila ibni ibrahim khalilillah fayatuna ibrahim fayaqul ma ana bi sahibi dhalika izhabu ila musa fa innahu kalimullah allazi kallamahu allah taklima Fayatu na musa فيقول لست صاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى فإنه كلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له فتقوم فترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa idan kiyama ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tara mutanen duniya gaba ɗaya a wannan lokaci ina wurin kana wurin da ya yardar Allah kowa yana an yi general assembly duk duniya an hada ta nan ne za ka ga abu mamaki babban mutum a duniya kaga ya zama banza a ci in bai bi Allah ba wanda a nan duniya kake kokuwa ka gaisa da shi in bai bi Allah ba sai ya gaishe wulakantacce a ranar ashe ba kowa bane ka ma fi shi daraja baka sani ba wanda zai zo ka miƙe tsaye saboda girmamawa ashe banza ne in bai bi Allah ba sai a ranar zaka sha mamaki wani a nan duniya sai yayi faskare ya ci abinci kuma ya kibin Allah kuma a titike shi a kiyama matsala ta zama matsala ke yace fa yaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul janna masu imani sai su miƙe wato har sai an kusanto musu da aljanna idan an kusanto musu da aljanna fayatuna adam sai su zo jan annabi adam alaihi salam fayaqulun sai su cewa annabi adam ya abana istaftih lana aljanna ya kai babanmu ka roki Allah ya bude mana aljanna ka nemi a bude mana aljanna mu samu daman shiga fa yaqul sai annabi adam ce wa hal akhrajakum min aljannati illa kadiyatu abikum yau da can me ya fito da ku daga cikin aljanna ai laifin da baban naku ne ne yasa aka fito ku daga cikin aljanna to ya zan yanzu in sake mai da ku bayan da ba ni da fito ku yace ku tafi wajen ɗana Ibrahim shine Khalilullah idan suka je suka samu annabi Ibrahim annabi ibrahim ya ce ba ni ke da wannan ikon ba wannan matsalar ta fi karfi na ku je wajen annabi musa allazi kallamahu allah taklima sai su je wajen annabi musa annabi musa ya ce ku tafi wajen annabi isa ni ma wannan matsalar ta fi karfi na shine kalmar allah kuma ruhin allah sai a wuce wajen annabi isa annabi isa ya ce shi ma matsalar ta fi karfin sa daga nan mutane sai a wuce wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da an gaya masa sai ya miƙe ce ana laha ana laha ya ce wannan aiki na ne aiki na ne ku bani fi fayi uzanu lahu fayi uzanu lahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bashi izini a wannan lokaci idan aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato sai a turo amana da zumunta fayaquma ne ala jambatai siradi yaminan wa shimalan wato sai zumunta ta tsaya a gefe daya na siradi amana ta tsaya a gefe daya na siradi kun san zumunta ita ma yanzu bala'i ne zumunta zumunci mu yanzu kowa sai gaji wa wai inuwar giginya ne wai na nesa ne yake sha giginya za ta sha wuta kuwa lahira musamman yan boko kun san da ka haifi dan boko ƙara ka haifa masa mata in ji bahaushe ka yi haka ne ko ba haka bane dan boko in ya sha boko aka yi rashin sa'a ita kadai ya sha zalla ya cika cikin satatil ba mata surki aka mata mis da sunna ba ita kadai ya kwankwada zallata wallahi sai ka ga kannan matarsa sun fi kannansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya cin more dukiyarsa duk kuɗin makarantar kannan matar shi ke biya amma kaninsa bai isa ya zo ya saurare shi ba kanwar matarsa idan ana hutu a gidansa za ta zo ta yi hutu amma kanwarsa da ake uwa ɗaya uba ɗaya bata isa ta yi hutu a gidan shi ba wai abubuwan ma duka <laughs> wai dan boko fa uban matarsa ya fi ubansa ba na je ka taimaki baban matarka ba ka taimake shi yana da kyau amma ya kamata tsoho ya fi shi daraja babanka ya fi shi daraja ya kamata wani dan boko wai sai ka ji wai yana abuja wai babansa ya je abuja wai kwana uku yana so ya gan shi wai bai samu ganin shi ba wai an gaya mashi ga babansa ya zo wai kwana uku baban yana kwana da masu gadi kwana uku baban yana kwana tare da masu gadi yana kwana a bus kwata wai bai samu ganin shi ba wai shi dan majalisa ne wai shi sanata ne wai yaya i am tied up special assignments and special engagements to akwai mala'ikan mutuwa yana da shi ma yana da special assignment shine karbo ranka ko bai da special assignment me assignment ɗinsa qul innal malaka mautul ladzi wukila bikum qul yatawaffakum ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون to akwai mala'ika mutuwa shi kuma samin ɗinsa shine ya karɓo ranka wai ƙashe wai sai ya buga wa matar shi waya a faɗa wa baba ya haƙuri shi ma ya san yadda abujan nan take na faɗa masa ya daina zuwa abujan nan abubuwa mu sun mana yawa shikenan ki sallame shi ki bashi kuɗin mota baba ka yi haƙuri ka san irin aikin nasu ga 30,000 in ka je ka gai da su ko to a sauka lafiya sai a samu wata tsohuwar akwai kula da ake ɗauko itace da ita to baba gidan baya za ka shiga ko gidan gaba <laughs> kaji banza babansa ne ba amma da an ce baban matarsa ya zo kuma ranar zai rude ka gan shi yana rawar jiki an je supermarket a ɗebo suwan wata da sura goris a ɗebo juice juice a ɗebo abubuwa kamar ya haukace wata yogurt ma wacce daga turai ake kawo ta an kwaso an wayaya no today is a very special day my my my honorable in has arrived you are in-law wai kaji honorable in-law in-law ma ya zama honorable wani wai duk matsalar danginsa ba wai hannun matarsa ce wai ita ce harkar danginsa da yan uwansa ke karkashin ta wai all family issues are attached to hajiya wai duk family issues wai an yi attached din su da hajiya to baban kai na cikin family ko ba cikin family yana karkashin office din wa hajiya uwarka tana cikin family ko ba ta ci tana karkashin ofishin wa kai amma ko akwai dan banza a wurin nan kenan zumunta wata aba ce da ake sakaci da ita kwarai da gaske zumunta idan Allah ya buɗa muku ku taimaki yan uwanku da danginku ku taimaki surukanku abu ne mai kyau musulunci yana so ka taimaki surukanka amma ba ana nufin ka fifita su akan mahaifinka da mahaifiyarka ba wani uwarsa ta fi mahaifiyar shi wannan wa yana gaya mana wai wani alhaji ya je kasuwa bai dawo da wuri ba a ranar uwarsa hankalinta ya tashi ta gagara bacci saboda ɗanta bai dawo ba ta zauna sai addu'a take Allah ka kare mun shi ka dawo mun da shi lafiya shi kuma daga can da zai dawo sai ya samu wasu dakwalan kaji ya saya aka gyara su aka gasa ya samu wata kulawai kada ta huce su huce sai ya sa a cikin kulawai ya rufe wannan matarsa ce sewa ita matar tana can tana shirgar bacci ma ta manta da shi in mutuwa can zai ma ya rage wanda da ya matsa gaba sai ya ga wani rogo mai taushi wani dafaffen rogo mai taushi sai sai ai kuwa rogon naje yana da taushi zai dace da baba sai sai ya kosa rogo wai shi kenan sai ya taho ya zo ɗakin uwar sai ya same ta a zaune ta gagara bacci tana ta addu'a hankalinta a tashi ya ce ya ta ce na gagara bacci ka huce lokacin da kake dawa tun da su ina nan ina ta kursi Allah ya dawo da kai lafiya Allah na gode maka ka dawo min da shi lafiya ya ce to baba sai ya mika mata kunshi rogo sai ya wuce wajen ɗakin matarsa tana ta shirgar bacci ya yi ta dukan kofa da ƙyar tukuna ta tashi ta tahoranta a ɓace ta buɗe kofa ya kalle ta ce ya ta wani tsaki to menene tun da ina ta buga ta ce to ba bacci nake ba zan zauna in jira ka ne sai bika mata kular kaji to gashi daga can na sayo miki ta ce to aje a can to duk wanda ya wulakanta zumunta a gefen wato a gefen saradi anan za ta tsaya tana jira shi idan an baka amana kaci ita kuma amana tana nan ɗaya gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya na gefen dama ɗaya na gefen hagu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fayamurru awwaluhum kalbarki thumma karrihi thumma kamamarri tsairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin al'ummarsa wayanda ke gaba wajen ibada za su tsallake siradi yadda ka kiya sun tsalle sun tsallake siradin gaba din shi wayanda ke bi musu yadda ka san iska haka za su tsallake siradi wayanda ke bi masu kamar yadda tsuntsu ke tafiya a sama haka za su tsallake sirari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa nabiyukum manzon ku annabin ku shi kuma yana tsaye a bakin sirari yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ga al'ummarsa suna tahowa wannan na dungurawa wannan na wannan yana wutowa wannan lafiya lafiya wannan yana aukawa wannan yana fadawa annabi yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mutane har a zo kan wa'anda sun dauko laifukan su da yawa yace hatta wato ya ji rajul la yasadi usair illa zahafa akwai wanda shi ko tafiya bai iya yi sai dai ya rinka jan ciki akan wannan siradin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa makdushun najin wa mukardasu fi nari akwai wanda ya yayyanke ya kukkuje ya jajjeme ya sassalube wa'annan makata makata na bakin siradi sun kakkarce shi amma dai ya tsallaka yace akwai wanda kuma shi a cikin wutar za a kifa shi sai yace wallazi nafsu abi hurairah biyadihi laqaru jahannam saba'una kharifa yace na rantse da wanda ran abu huraira ke hannun shi zurfin wutar jahannama tafiya shekara saba'in ne zurfin wutar jahannama da za a samu gingime mai dutse a jefa cikin jahannama to dutsen sai ya yi shekara saba'in bai isa ƙarshen ta ba amana sai ka zo bakin siraɗi nan za ta tare ka ita za ta kifa da ɗan adam ta kifa shi a ina ta kifa shi a ciki ya ku bayin Allah ga mata nan kun auro kun aje su a gidan juku ga ubai ibn kab yana cewa matarka amana ce ka rike wannan amana ko baka rike wannan amana ba akwai masu cin amanar mata da yawa a cikinku shi zai je ya ci abinci ne a best restaurant in the town restaurant da ya fi kowanne tsada nan ne wajen cin abincinsa ya je shi kadai ya hada masa girki kamar na dubu biyar shi kadai ya ɗiba amma sai ban matarsa da karta kafura kuka da ruwa da wake three alive wani idan ya je kasuwar ƙauye idan ya tashi dawa kamin ya iso gidan sai ya tsaya kusa da wani mai balangu daman tsaye da ake a najeriya duk inda ya ga wani mai balangu to akwai mai shayi kusa da shi ka mai mai mai balangu sai ka samu mai kilishi wato mai shayi a kusa idan ka samu mai shayi shahararre sai wani mai yattu kuma shi ma sai ya zo kusa yawanci wayannan wuraren ana yake cin amanar mata don dalilin na cin amanar mata da ya taso sai biyo ta nan ya ce to hada masa shayi sa rabin gungumin madara karami milo sa sosai a ce a sa ganyen shayi ya ce ɗaya ya isa kan na je na gagara bacci ya ce fasa kwai sa albasa da yawa mai balangu yankara ɗari biyu a sa ciki a yamutsa kawai ya sha ya danne da shayi sannan sai ya ƙara sau gida da ya shigo sai ya shigo a tsume sun ma nazara sun ma abasa wa basa to da ma zalumi ne kawai sai ya zo ya zauna matar tana gaida shi yana ansawa da kirena huci ta je ɗan abin da ta tafasa ta kawo mashi sai yanzu aka damun kawo mun abinci to bazan ci ba wai ka ji wani irin cin amana wai yana so ya nuna mata ma abin da yasa sa ba zai ci ba laifinta ne ya ci amanar ta a wace ya ci amanar ta a cikin gida ya ci amanar ta ya hana ta zama lafiya ya kusa mata bakin ciki kai ya kuma zaje. in tambaye ku mana idan akwai gaskiya da ku da mata wa ya fi bukatar abinci mai kyau da kai da matakka wa ya fi bukatar abinci mai kyau su wane ne suke yin jinin haila ba jinin su ne yake zuba ba kai jini irin wannan yana zuba daga jikinka su wa ke daukan ciki idan tana da ciki duk abincin da ta ci in yanar ke rabi ita zai yi wa amfani rabi jaririn da ke cikin cikinta shi zai amfani da shi amma da rashin imani ka ci mai kyau ka bata mara kyau idan ta haihu duk abincin da ta ci rabi zai yi amfani a jikinta rabi zai zama nono ɗanka shine zai sha ana tsotse ta ga jini na zuba daga jikinta idan tana da ciki ana tsotse ta ta ciki ana tsotse ta ta waje amma duk da haka kuma ka batta da mummunan abinci ka ƙi ka ciyar da ita abincin da ya kamata kuma kana da hali kai wai ba Allah ne ya ɗora maka kai take kiyana ta ba Allah ba raba ayyukan yayi ba wa ke daukan ciki kana ga da Allah ya ga dama matsiyaci da ba kai Allah zai sa a dankara wa ciki ba وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف Allah madaukin sarki yace wa alal mauludi lahu Allah yace mun dora nauyi akan wanda ake masa haihuwa wane ne wanda bai haihuwa sai dai haihuwa masa namiji al'abu wato an raba aikin biyu ne da Allah ya ga dama kai za a dirka wa cikin ko ba kai bane kuna ga namiji kaman jarumi da za a dirka masa ciki cikin yayi wata tara a zo haihuwa da kun ga bala'i duk yan agaji da yan hizbar an goku sai sun murkushe shi a ranar amma tana naƙuda ma wai shiwa bacci yake ji tana murkusu su yana da hallakin ci karaki shi kuma kashi mai tauri ma da kare yake yi wa ma wata ci karaki da shi aka ba ciki da kun sha mamaki kuma yi haihuwa farko ba karawa sun wura ta kuri an gama da Allah in yana da cikin wata tara ko zama ofis ba zai gagare shi ba in kana da cikin wata tara za ka iya a caɓa <laughs> zai yiwu kuma masallacin juma'a masu mana doguwar kudu wannan ya zo da ba shafi uku mutane na cikin rana da yana da cikin wata tara zai zo da shafi uku idan ladan yana da cikin wata tara zai iya toshe kunne ya kwale kiran sallah da karfi a ji yo liban ba sai ya ce dibiti liban ya iso ba in shi kuma akwai wata takwas a ce to ina dibiti na ibi ya zama wakilin wakili kal wakili in ji malam mai muktasar amma Allah ya sauƙaƙa maka maimakon a ɗora maka wannan nauyin aka ɗora wannan baiwar Allah sai Allah ya ce to kai kuma ga abin da ya ɗora maka hunna ciyar da su wa hunna da tufatantar da su bil ma'ruf Allah ya ce ban sai kai abin da yafi karfin ka ba gurgudan wadatar da na baka to me yasa gurgudan wadatar ta kama ka gari cin amana ne ko ba cin amana bane nawa suka bar su ba sa koya musu addini cin amana ne ko ba cin amana ba ne na wasu kamar yayansu ba su koya musu addini ɗansa wai shi iya abin da iya shine ya push yaron ya faɗo duniya iya abin da iya ke idan ya bada cikin yaron ya fado to da yaron ya fado ya rage na yaron ya san yadda zai ba ruwan shi inda ya banka cikin shi ya gaba aiki shi yaron da ya fado duniya to shi yaron ya san yadda zai kaga an bar yaro ya tashi ba gata ba ruwan uban da shi ba guidance ba counseling balle ya dauki matakin ilmantar da shi balle ya dauki matakin tarbiyyantar da shi balle ya koya masa sallah wani uban wai shine mai kokari ya je masallaci amma ya baro dan a gida yanzu ku zagaya masallatai ku ga abin mamaki sai ka samu dattawa ashirin a masallacin amma ba yara ƙanana guda goma a cikin masallaci dattawan nan kuma suna da yaya sun fi hamsin cikin dattawan akwai wanda shi kaɗai yana da talatin da uku yayansa ne amma ba ɗaya a masallacin wai shi ya taho ya bar yaran a gida sun yi sallah ba su yi sallah ba ba damu su bane matar ta yi sallah ba ta yi sallah ba ba damu ta bane haka aka bar mata saboda cin amana a cikin jahilci akwai matar da tana sallah ga goyo ga yaran yana mata fitsari kuma duk wai sallah take kuma tana girki har ta je kitchen ta iza wuta ta ɗanɗana miya ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba kuma duk sallah take haka za a bata cikin jahilci ba nan za ka ji tausayinta ba an batta cikin jahilci sai ta zo ta haihu ta sake haduwa da wani bala'i ga ta tana jego ga ba abinci mai kyau ga jego ga wuta ga jego ga ruwan zafi ga jego ga kurin kanwa mai zafi ga jego ga barkono mai zafi ga jego ga garwashin wuta mai zafi ga jego ga hayaki ga jego ga bala'i mai jagoci yarinya karama da ta yi haihuwa farko ga duk jikin ta yi zane-zane ta yi baki kirin ta canja saboda kawai an babbaka ta saboda cin amana wai ko kujerar da za ta zauna wai sai an kara kujerar kusa da wuta ƙarfi da yaji an mai da ita yar wuta duka min kiyama ta tsaya kawai shi kenan sai a samu kunun kawwa tabbasashe sai a sake ɗebo cokali na biyu na yaji a zuba a ciki a ya mutsa a ce to kafa kai kakki daga yarinya na kugi kunun kanwa na kona mata harshe ga barkono ga kona makogoro ga kona ciki ga ta da sabuwar haihuwa ana sha kafa shanye mu tana gama sha kuma to nan tafasashen ruwan zafi shi kuma yana nan shi ma an kwasa an kai ban daki sai a samu ta tsohuwa tausayinki da sauki ta sha bidi'a ta koshi ta sha shi ke da sai da je dama an tara dama ta wani ganyen nim wasu bulali masu kyau ta sake hada wani ɗan shi za a rinka jikawa ɗanyen ganye ɗaya ko zafi a manna mata tana zauna sai ta tsomo sai ta ba ta sharaf yarinya ta sa ihu ta ce yi shiru raguwar banza raguwar wofi mu da muna ƙanana bargo ake tsomawa a ciki <laughs> to ke da kina karama a lokacin zamanin jahiliya ne to <laughs> to bala'in jahiliyar ya same ki sai ki ita ba sai ta dandana cin amana ne ko ba cin amana ba ne an ba su ba a koya musu addini wani dan wawa ba zaura ya auro zai je kasuwa shi ya dauka ba zaura ce ta san komai na addini ya ce to bari na je zan siyo miki ahalari domin ki dan rinka karuwa ta ce to mai gida duk da dai cewa ban taba yin miyar ahalarin ba wai ta tarokan ma wai halarin wani sabon samfurin alayyahu ne fi ba zaura ce fa kenan mai amfanin zaman da ta yi gidan mijinta na baya amana ta kawai aka ci ba koya mata addini ba ba nuna mata Allah ba ba nuna mata islam ba kai ku saurara malamai wallahi ku ji tsoron Allah ku rike amanar al'umma malamai ku ji tsoron Allah ku gaya wa al'umma gaskiya ilimi da Allah ya baku wallahi amana ce ku ji tsoron Allah mu almajiranku ku gaya mana gaskiya ku ɗora mu akan turba da hanyar da ta dace malamai ku ji tsoron Allah ku rike wannan amana ku gaya wa mutane abin da ke cikin alkur'ani mai girma ku koya wa mutane sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ɓoye abin da ke cikin qur'ani yake nuna wa mutane gaskiya saboda tunanin dan wani abu da zai samu a duniya wallahi Allah sai ya tsine masa albarka duk masu la'anta sai sun tsine masa albarka kai innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الناس نعم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون <laughs> الله يتي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات lalle waɗanda suka ɓoye abin da muka saukar na hujjoji bayyanannai min ba'adi ma hu fil kitab bayan mun bayyana shi a cikin littafi min ba'adi ma linnasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi ga ayar kanana to amma ina ganin in ya ja ta zai samu matsala akwai yar hadaya da za ta zo za ta daina zuwa akwai wani alhaji da yakan jefi bakinsa da buhun shinkafa a ƙarshen wata ba za a jefo ba ko ana jifan bakinsa da katan ɗin taliya sai ya ɓoye ya ki faɗan gaskiya Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah wayannan Allah ya la'ane su wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta sun la'ance su ku koya wa mutane addini ku gaya musu abin da ke cikin littafi ku koma ku nemi kariya da tsaro a wajen Allah maɗaukakin sarki wallahi ba wani mai mulki ba wani azalumi ba wani takadari ba wani dan ta'adda da zai iya yin wani abu a kanka inda ka tsaya a kan alkur'ani da hadisi sai abun da Allah maɗaukin sarki ya kaddara ku gaya musu gaskiya ku faɗa musu gaskiya babban abin da ake bukata